يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أمة الإسلام نحن اليوم سوف نتحدث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم في حلمه وغضبه يقول مولانا عز وجل في كتابه العزيز فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وقال سبحانه وتعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر نعم يا عباد الله كان عليه الصلاة والسلام عظيم الحلم فكان الحليم أن يفكاد الحليم أن يكون نبيا فالإنسان الحليم يا أمة الإسلام مالك ذمام نفسه يتخذ قراره بهدوء ويتصرف بهدوء وغالبا ما يصيب في قراره أما الإنسان إذا غضب اختل توازنه والطرب مؤيته وأصبح كالوحش لهذا هناك أحاديث كثيرة جدا عن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا تغضب كاد الحليم أن يكون نبيا ذكره صاحب الجامع الصغير عن أنس رضي الله عنه والحلم عباد الله سيد الأخلاق كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الحلم لا يقابل السيئة بالسيئة بل يعفو ويكفر ومن تقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى فينتقم لله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها أمة الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحلم حتى على أعدائه وقالوا لقد اتسع حلمه لجميع خلق الله تعالى حتى لأعدائه الذين آذوه في غزوة أحد كسر ربائيته وجرح شفته السفلى وشج في جبهتي حتى سال منه الدم ولقد شق ذلك على أصحابي فقالوا يا رسول الله ادع على المشركين فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة أخرجه إمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم يا عباد الله كثر رباعيته وجرح الشفته وشج جبينه فلما قيل له ادع عليهم قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وورد عن زيد بن سعنة أنه قال لم يبق من علامات النبوة إلا وقد أردته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما فيهما أنه يسبق حلمه جهلا ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما قال زيد بن سعنة فكنت أتلطف له أي بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله فابتعت منه تمرا إلى أجل فأعطيته الثمن فأعطاه أي أن زيد اشترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا أعطاه الثمن ولم يقبل البضاعة طبعا إلى أجل فلما كان قبل مجيء الأجل بيومين أو ثلاثة أتيت محمدا صلى الله عليه وسلم فأخذت بمجامع قميصي ورداؤه على عنقي ونظرت إليه بوجه غليظ ثم قلت ألا تقضين يا محمد حقي فوالله إنكم يا بني عبد المطلب لمطلون كان سيدنا عمر موجود وهذا يهودي بالطبع قال له عمر رضي الله عنه أي عدو الله تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك نعم كان عمر رضي الله تعالى عنه يحاذر <clears throat> ما كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتفاق مع اليهود فلو ضربه لانتهك هذا الاتفاق كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى عمر بتؤتة وسكون وتبصم ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن المقاضاء ثم قال اذهب يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين ساعة مكان ما ما خوفته أي مقابل فضعه ففعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فقال زيد قلت يا عمر كل علامات النبوة قد أردتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما هما أنه يسبق حلمه جهلا ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما يبدو يا عباد الله أن هذه الصفات وردت في التوراة فقد اختبرته فقد اختبره فأشهد عمر فأشهد فاشهد يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا عباد الله فهذا الذي قرأ في التوراة صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما التقى به عرفها كلها إلا هاتين الصفتين فأراد أن يتأكد أيسبق حلمه جهلا ولا يزيده شدة الجهل إلا حلما فتلطف إليه حتى أقام علاقة تجارية معه صلى الله عليه وسلم ودفع له ثمن التمر ثم جاء يطلب الأداء قبل الأجل ثم جذبه من عدائه وأغلظ عليه القول وحينما هذا اليهود رأى هذا الحلم الشديد سكنت نفسه وأعل... سكنت نفسه وأعلن إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يا عباد الله فقد أسلم زيد وأسلم أهل بيته كلهم إلا شيخا كبيرا غلبت عليه الشقوة نسأل الله أن يجعلنا ممن يقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله علانيته وسره أوله وآخره ما علمنا منه وما لم نعلم فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أحمده سبحانه وأشكره على نعمة الإيمان والهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له يرتجى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام التقى وعنوان الطهر والنقى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد فيا أمة الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوذي في نفسه عفا وصفح يقول أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه فحدثنا يوما فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبضه بردائه فحمر رقبته قال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رداء خشنا فالتفت فقال له الأعرابي أحمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المال مال الله وأنا عبده وأستغفر الله لا أحملك حتى تقيدني من جذبتك التي جذبتني بها نعم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حقه فقال الأعرابي والله لا أقيدكها بمعنى لا أعطيك أن تأخذ مني حقك فقال عليه الصلاة والسلام لما فقال الأعرابي إنك لا تكافئ بالسيئة السيئة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وقيل هو عمر بن خطاب فقال احمل له على بعيريه هذين على بعير تمعى وعلى بعير شعيرا ثم التفت إلينا فقال انصرفوا على بركة الله تعالى نعم يا عباد الله هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه هذه لو فعلها الأعرابي مع أي رئيس من الرؤساء أو أي إنسان آخر قوي لقطع رقبته وانتهى الأمر ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلمه وصبره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقتدون بهديه ويتخلقون بأخلاقه عليه الصلاة والسلام اللهم آمنا في أوطاننا واصرف عنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت خالق كل شيء ومليكه نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تقينا شرور ألسنتنا وتقينا شرور أسمائنا وشرور أبصارنا ومن شرور قلوبنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم حفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام راكدين ولا تسلد علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين واشف مرضانا واغفر لموتانا واقض حوائجنا وحوائج إخواننا وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan mun gama wannan hutuba ta mu ta yau wato shida ga watan hudu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi da 1440 daidai da sha hudu ga watan sha biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam 2018 mun gama bayanai game da yadda ake ladabi da nuna ƙauna ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam a yau za mu yi ɗan takaitaccen bayani game da yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai juriyan haƙuri lokacin da aka saba masa a kowane yanayi ya sami kansa sallallahu alaihi wasallam kuma daga baya mu dawo mu yi bayani yaya yake fushinsa yaushe yake fushinsa me yasa yakan yi fushi ko me ke sa shi ya fushi tare da ɗimbin haƙurin da Allah ya zuba masa na juriya baya wani abu wanda yake in an masa ko an cutar da shi ya ce bari na ɗauki fansa nan take sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin kyawawan tadodi da ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake imtisali da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake umurtanmu a suratul ma'ida fa'afu anhum was'a inna Allah yuhibbul muhsinin da abinda suka yi maka kai masu afwa ka kau da kai kada ka kula da duk abinda suka yi balantana kai tunanin mai da martani Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu kyautatawa Allah ka ba mu wannan sifa sannan a surata ali imran aya ta da tara, Allah subhanahu wa ta'ala ya sake cewa fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr kai masu ka kai masu rangwame ka yafe masu ka nema masu gafara kuma in wani al'amari ya taso tsakaninka da sahabbanka a kowane irin muhimmin al'amari da ba a yi maka wahayi ba ka nemi shawara daga gare su Allahu akbar na haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sufansa ya zama mai tsananin juriyan haƙuri a lokacin da aka bata masa dama ai haƙuri sufa ce ta mutanen kirki sufa ce ta mutane waɗanda suke masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi mutum mai juriyan haƙuri ya ɗan uwana ya kan mallaki ragaman zuciyarsa ba ta iya sarrafa shi kamar yadda yake take so sai dai ya sarrafa ta yadda yake bukata kuma duk wanda yake da juriya irin wannan na haƙuri a lokacin da wani abu ya auko masa za ka same shi yana ɗaukan matakai cikin natsuwa yana tasarrufin al'amuransa cikin natsuwa kuma a mafi yawan lokaci za ka ga ya dace a dukkan al'amuransa ba zai yi dana sani ba domin a ɗabi'an ɗan adam idan ya fushi ya fusata to gaba ɗaya tunaninsa yakan rikice ainihin hangen nesansa yakan taƙaitu sannan yakan zan kaman wani zawataccen dabba ne ya yi abu a wa mahaukaci don haka hadisai da yawa suka zo suna nuna mana duk abin da ya same mu ko ya auko mana mu kasance masu juriyan haƙuri a irin wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tagdab kada alhalimu an yakuna nabiya kada kai fushi shi mai tsananin juriyan haƙuri lokacin fitina wato yakan zan kaman manzo ne ko kaman annabi jami'u sagir shi ya kawo wannan ruwaya daga anas dan malik Allah ta'ala ya ci kansu jama'an musulmi irin wannan juriyan haƙuri wanda abu zai same ka ko ai maka abu babba wanda kila ma wani sai ya haukace ko ya rikice amma a ganka cikin natsuwa ba za a ga wani alaman ma damuwa tare da kai ba sai ka mai da abu wanda take billati hiya ahsan to irin wannan akan ce masa shine shugaba a cikin kyawawan ɗabi'u hakikatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa wannan a tarihin rayuwarsa karankata kabba a taba samun inda aka munana masa ya mai da munanawa ba balma yakan yi afuwa ya yafiya hamma ya ƙara da alkhairi bai taɓa ɗaukan fansa don ƙashin kansa an saba masa ko an cutar da shi ko an masa wani abu na Allah wadai ba kai in kaga wani abu na fushin manzan Allah ko ɗaukan fansa to an taka alfarma ne ko an walakantar ko an tozata addinin Allah subhanahu wa ta'ala to anan yakan ɗauki fansa saboda Allah dan Allah dan neman yardan Allah sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa ba a taɓa bai manzon Allah sallallahu alaihi zaɓi tsakanin al'amari biyu ba illa a haza a yi sarahuma malam ya kun isma face ya zaɓi abin da ya fi sauƙi cikin abubuwan nan biyu matukan babu saɓan Allah a ciki sannan annabi sallallahu alaihi ya fi kowa nisantan abu mai tsanani kuma wa man taqama rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam li nafsi illa an tuntahaka hurmatullahi fayantaqimu lillahi biha annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba daukan fansa ba dan ka zage shi ya zage ka ba shi ba dan ka cuce shi ya cuce ka ba shi ba dan ka zalunce shi ya maida zalunci ba shi ba bal sai dai ya maida alkhairi akan cuta da zaluncin da kai masa haka yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ba ga masoya ba wannan juriyar haƙurin hatta ga maƙiya hatta ga magwabta hatta ga abokan gaba shi yasa malamai suke cewa haƙurin juriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wai ɗan adam ba kawai ya haɗe da dukkan halitta abokan gabansa sun cutar da shi sun zalunce shi sun ci haƙƙinsa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai wani abu na ɗaukan fansa ba sai dai afuwa da kyautatawa ku dubi yaƙin uhudu an karya masa haƙora an ji masa ciwo a leɓɓansa na ƙasa an fasa an ji masa ciwo a goshinsa jini na zuba sallallahu alaihi wasallam wannan al'amari ya masa habbai nauyi kai ma ya kaji a yanzu da ake ba da labari sahabbai suka kada baki suka ce ya rasulallah ud'u alal mushrikin kai ma waɗannan mushrikan bakar addu'a su gama balbalcewa su gama lalacewa Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam yace inni lam ub'ath la'ana wa innama bu'istu rahma ba a aiko ni in tsine ma wani ba ba a aiko ni in Allah wadai ga wani ba an aiko ni in zan rahama ne ga kowa da kowa amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake haka ɗabi'unsa yake haka ake san duk mai imani da shi yayi koyi wannan hadisi ne cikin sahihul bukhari riwaya ta abi huraira Allah shi kara masu jin kai hakika an karya haƙurin manzon Allah an fasa masa lebe an fasa masa goshi amma duk da lokacin da aka matsa ka yi addu'a a kansu udu alaihim udu alaihim sai yi addu'a lahum yana cewa Allahumma hadi ƙaumi fa innahum la ya'lamuna ya Allah ka shiryar da al'umma na tabbas ba su san ni manzo ne daga Allah ba da ba su yi min haka ba kaga sai ya kyautata masu zato kuma ya yi musu kyakkyawan addu'a ya nemi Allah ya shiryar da su yanzu kai tsakanin kama da 'ya'yanka tsinan ne buntu ba za ka yi albarka ba to a kanka zai so ma dawowa kanka zai so ma dawowa ba ka batta ba ‘ya'yanka ba ka basu ba balantana na makwabta balantana na gari baki ba tsarki di ya ruɗe in dai za a buɗe sai alfasha ba ɗabi'an mumini ba ne laisal mu'minu bi ta'anin wala la'anin wala fahashin Allah ka kare mu sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo daga zaidu bin sa'ana yana cewa shi zaidu bin sa'ana ba yahude ne wata rana yake cewa ko da na dubi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duba na sake duban shi wallahi duk alamomin annabci sai ta bayyana mu sai abu biyu wanda ban iya tantancewa ba shine an ce juriyan haƙurinsa ya fi ƙarfin wautansa kasan wani in ka fusata shi yanzu nan sai ya maka wauta wautan ma na auka. ce to shi nashi juriyan haƙuri in ka fusata shi ya fi ƙarfin wautarsa sannan idan wawa ya zo ya dolanci ya mashi wawanci to ba abin da yake karawa sai juriyan haƙuri to wannan ne kawai har yanzu ban gani ba sai ce zan gwada shi in ji zai bin sa'ana ina bin shi sannu ina bin shi sannu ina bin shi sannu ina jan ina shakuwa da shi yana yahudance shi don in gane juriyan haƙurinsa da rashin haƙurinsa Haɗe muka ɗan shaƙu wannan sai na ce zan sai dabino a wajensa in hmm, annabi na kasuwanci kai ka zauna so koko da kai kamar sanda wai ba aiki baka tashi je ka yi ciyawa ba Ba ka yi dako ba na taɓa gaya muku yanzu dan dako ya fi ma'aikacin gwamnati in dai ba wanda yake can kololiyan nan ba ko ma'aikata na musamman ba ne samun kuɗi ba domin yanzu kana ganin dan baro sai ka gan shi da buhun dawa uku ko na masara yanzu ya ɗauki buhun dawa daga lokos ya kai babban dodo kowane buhu nawa za a ba shi ka san dai ko ba ka san shi buhu ka ba shi naira ɗari ko ba ka san shi shiga nawa zai yi a yini saboda haka sai ya tashi da dubu biyar dawa dawa ke samun dubu biyar kullum ka gani saboda haka jama'an musulmi mu daina mutuwar zuci addinin mu addinin sana'a ce famshufi manaki biha wa kulumin rizqihi ce sai na sai da dino gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa a'taituhu thamana na biya kudin cif amma sai muka yi alkawali ba zan ansa ba sai lokaci ka ba. yana so ya gwada shi ne to kafin lokacin da kwana biyu ko uku dama ya yi shi ne da gangar don ya husata shi ya ga sai fusatan ajalin bai cika ba ya ce a taitu muhammadan sallallahu alaihi wasallam kawai sai na bugo sammako na fado masa sallallahu alaihi wasallam ina zuwa na cikume shi kai da ka sai abu za ka ce a baka mene na cikuma ka ce a baka ne ba a baka ba ya sai na cikume shi na tattara mayafinsa na riƙe wuyan gam sannan na ɓata rai na mutukata na burge fuska kamar an gasa leda sannan ce ala ya muhammadu haƙi kai muhammadu ba za ka biyan haƙina ba ne haka gatsar ce fa wallahi innakum ya bani abdul muttalib la matillu ku dai ƴaƴan gidan abdul muttalib kun cika taurin bashi kuna da abu ku bada ku kibiyan biyan haƙƙin mai haƙƙi ba fa bashi bane cewa yi sai lokaci kaza zai ansa kuma lokacin bai yi ba kuma bai ce ba ni kaya na ba yanzu a kawai dama yana son ya gano wani abu ne a lokacin akwai saidina umar yana wajen ka gaba yahudan nan maƙiyin Allah billahi lazi la ilaha illa huwa ba din ina tsoron alkawalin da ke tsakanin manzon Allah da yahudawan madina ba da na sauke kan shi yanzu to a lokacin akwai alkawali na ba yaƙi tsakanin musulmi da yahudawa an aje yaƙi shi ba din haka ba da na sauke kansa saboda haka sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu kai tsaye ya fito ya faɗi wannan magana amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dubi Sa'idina umar cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali yana mashi murmushi sallallahu alaihi wasallam ya ce haba umar kyale ni da shi ai da ni da shi muna da bukatan wani babban al'amari ne daga wajen ka ba maganan sauke mashi kai ba sallallahu alaihi wasallam ya ce an ta'amurani bi husnul ada ai da ka ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zan mai kyakkyawan biyan bashi haka za ka ce mun ai ya an san kayan shi ne ni ke da bukatan wannan kalma sannan wata amurahu bi husnil maqada shi kuma ka ce to ka kyautata lokacin da ka zo an san haƙƙinka haka za ka gaya mushi ka gaya mu ba maganan a sauke kan wani ne ba sallallahu alaihi wasallam malam kaji shi murmushi ma yake yi cikin natsuwa ya faɗi waɗannan kalmomi to fa wannan kalma da wannan ba yahude ya ji ya ce alhamdulillah ta tabbata eh abinda nake nema na gani na ga juriyan haƙurinsa kuma na ga lokacin da wawa in yi mashi jahilci yake shanyewa ya mai da matani da kyakkyawan sakamako saboda haka nan take ya ce to kai umar ai duk waɗannan abubuwa na yi da gangar ne saboda duk na ga sufofin annabcin da muke karantawa cikin taura a jikinsa da fuskansa amma waɗannan ne ban gani ba sai yanzu na bi hanyar da na tabbatar da shi don haka ina shaida maka shahadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kun ji yadda ake da'awa a aikace ba a tsarnaɓe ka a ce wayo ba kana cutar musulunci da ayyukanka kana cutar da musulunci da halayenka kana cutar da musulunci da zantuttukanka al'amarinka kaman kashi ba na gani. to gumma ma kashi a kai gona mu samu masaran mu ta yi kyawu haba jama'an musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ko cutansa ake afuwa yake kau da kai yake yi yafiya yake yi kamar yadda abu huraira Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ruwaito yana cewa wata rana muna zaune a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta mana hadisi to kullum haka mukan yi in ya tashi kuma mukan miƙe muna kallonsa har sai ya shiga ɗaya daga cikin sakunan matansa ko sassan matarsa to wata rana hakan ya auku mun tashi muna duban shi ya nufi ɗaya daga cikin sassan matarsa zai shiga ɗakinta sai wani balaraben ƙauye kasan al'arabu a shaddu kufuran wani faƙa akwai kaushi hmm, man salbadi ya ta jafa sai ya bi shi yana bin shi ko sai ya tare shi sai ya kama wuyan bargonsa da ya yafa ya figa ya ci kwallon shi ma'ana da hausa kenan ce wallahi sai da wuyan shi ya jau saboda matsa sallallahu alaihi wasallam abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce bangon da ke jikin manzan Allah mai kaushi ne a lokacin ba mai taushi ne ba sannan ya ce masa wai almalu malin a'a sannan ya ce masa shi ba ƙauyen ga raƙuma na guda biyu ai masu lodi ba ba shi abinci to kai da ka zo nema ya za ka shaƙe wanda ka zo nema wajen shi ka ce wai a yi maka lodi kayan akumi wasa ne wai a yi mun lodin akuman nan guda biyu ga sunan daga dukiyar Allah ba dukiyar babanka ba ne sai kaji wannan kalma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru yana kallon ikon Allah sannan ya ce ina yadda almalu malullahi wa ana abdu dukiya kam ta Allah ce ni kuma bawansa ne wa Allah kuma ina neman Allah ya yafe min inda na gajiya ko ne kuskure na yadda zan maka lodi amma ba zan maka lodi ba sai mun sai na rama abin da kai mun ai wuya ta Muhammadu ne to zan rama ha ba da ya ji wannan kalma sai ce wallahi ba za ka rama ba ce wallahi ba zan rama ba a kan me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kan me lima ba ya ce a wallahi ba za ka rama ba domin tun kafin in zo na san ɗabi'anka ko na baka wuyan baka iya ramawa la'annaka la a bi sayi a. domin ba yadda za a yi a yi maka mugun abu kamai da mugun abu a gani kai ko in an maka ɗan kiris ce ba ni ma ba zai gane bakwamiya ce kuma in an mun kankara sai na yi na ne sai ne na itace ko zai ɗanɗana ma a ya zaƙi wai fa mutum ne za a ce ka kiyaye ni sai ce sai na ɓalla hannun kuma sai ya karya yatsa in an mashi haka sai ya mare shi ta dama ya mare shi da hagu ya hada da zawo ya bangaje shi biye maka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dariya sannan ya ce umar zo a yi mashi lodi raƙumi ɗaya iyakan yadda zai iya ɗaukan dabino a sa masa ɗayan kuma iya yadda zai iya ɗaukan sha'ir a sa masa Allahu akbar to bayan duk an gama an mashi lodi zai kada rakumin shi sai ya waiwayo su maltafata ilaina qalan sarrafu ala barakatillahi lahi Eh mun ba ku lafiya mun ba ku lafiya sai a sauka lafiya to <laughs> to ya jama'an musulmi ka kaddara ba shugaba ba ko wani mai ƙarfi ne aka yi mashi haka yaya kake gani ko to kaji ko dama wanda ya matso yi min haka ai inda zan iya zan mace shi ne to amma fa mu yi koyi fa tashabbahu in lam takunu mislahu ayi kokari a kamanta kai da su ko ba a iya yasu din ba inna tashabbaha bil kirami falahu ka kamanta kanka da mutanen gari kana ƙoƙarin kwaikwayonsu to nan fa za ka samu dacewa nan za ka sami nasara kuma nan ne tsirarka take muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu baki ɗaya kamar yadda muka ce muna ƙoƙari ne mu kusanto da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gare mu ko Allah ya sa mu yi koyi kun ga yadda juriyan haƙurinsa yake ya rage mana yanzu mu ɗan taɓi ɓangaren yaya kuma fushinsa yake akan me yake fushi me ke sa shi ya fushi sallallahu alaihi wasallam in Allah ya sa muna da rayuwa ma dan taɓa wannan a hutuba ƙwara ɗaya in Allah ya kai mu mako mai zuwa muna fatan Allah ya ƙawata mu da haƙuri Allah ya ƙawata mu da juriya Allah ya ƙawata mu da sakamako ko saka ma wanda duk ya munana mana da kyakkyawa dan alkur'ani ya yabi masu yin haka idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim muna fatan Allah ka azurta mu da wannan irin dabi'a ka yafe mana inda muka yi kuskure ka gafarta mana laifukan mu Allah ka yafe mana ka ji kan magabatanmu marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ya Allah mu ma cututtukan da ke jikunan mu da wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah kai mana maganin sa babban cutan nan na rashi Allah ka ba mu wadata na halal Allah ka ba mu wadata na halal Allah ka ba mu wadata na halal kuma ya Allah muna roƙonka ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da ƙasar mu lafiya ka zaunar da garin mu lafiya ka ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci rabbana la tuzigh qulubana ba'da da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa ila salati yaghfir lana jami'an